hajiya duk Allah duk annaba ya haƙuri wannan abun ya riga ya faru insha Allah kuma hakan ba zai sake faruwa ba a yi haƙuri kuskure ne a gaskiya adana ya zama wajibi ka fi ƙarfin gidanka domin ni ba zan yarda da duka ba saboda haka duk lokacin da matarka ta sake dukan mai ɗa ba zan yarda ba wallahi zan kai ta ƙara sai inda ƙarfi na ya ƙare domin tun da abin da ya faru ɓoye ta nan muke yi saboda yan uwanta maza an suka ga irin wannan kumburin da yake fuskanta ba yadda za su yi ba mu mun amince shi su ba su yadda ba a yi haƙuri hajiya <clears throat> hakan ma ya faru ne bisa kuskure kuma ina tabbatar miki da cewa an yi na farko an yi na ƙarshe ba za a ƙare ban Allah yadda zan ɗau mataki a kai Shi kenan, Allah ya samu dace amma ka yi ƙoƙari ka zama namiji a gidanka saboda duka a cikin zamantakewa aure gaskiya akwai matsala to barin ta shi ku gaida gida amaryamu wannan abin ya riga ya faru ki ƙara haƙuri komai mai wucewa ne wanda ka taimaka mu ka bata saboda tun da wannan abin ya faru ne ta dauke mun ta na kasa gane kanta gaba ɗaya ko ko kidan ta fa ne a wayawa ta daga ka ga ne ta sana cikin wani hali dubu ya na da Allah duk na rami rigan ma ga ta mun yawa gaskiya ki haƙuri ana ga miki cewa ya wuce kuma za a gara ba Allah ya ta fi ya haƙuri ko sai na liƙa inda ne ha to wannan abu mai sauki kana neman biza ni kuma ba sai mu nemo tiket ba ka dushe muje maka to ke kuma ai sai ki amsa masa kawai sai ki ce mafkar diya yawwa tun eh, da soyayya soyayya ko eh, ta yi murmushi ke ma kin san umma ba za ta goya maki baya ba me yasa kika je wajenta aikin banza kalli yanda idan ki ya ja kina ta kuka akan wani ɗa namiji wallahi kin bada mata ke da zaki tashi ki zage ki jajirce ki tida mara ki kwace mijinki amma kin zauna kina ta kuka wai me yasa ba zan yi kuka bane muna? bayan ke kika bani shawarar nan na dauka na je gidansu na cashe mata sannan kuma bala iya shiga ciki saboda me zaki ce kan nayi kuka mai muna, kina ganin adinan ko kallo na baya yi to sai me sai me dan baya kallon ki ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba ai hakan da kika yi zai nuna mata ko ta shigo gidan ta san babu zaman lafiya ballantana kuma ma ba za ta shigo gidan ba gaskiya bane abu ya zo ending ya zo karshe fa me mana ne gaba ɗaya fa na sare na sare wallahi ke da Allah gafara can faduwar gaba asaran ɗa namiji zan baki wata shawara idan kin ga zaki iya ɗauka to in kin ga kuma ba za ki iya ba shikenan ya rage gare ki wai wani irin magana ne ba zan iya ɗaukar ki ba mai mana <laughs> ki bani kowane iri ne matukar zan cika burina adnan ya zama mallaki na ni kadai san dauka <laughs> matso da kunnen ki kije <laughs> ko ba na gode wallahi mai muna tun da abin da ya faru sai yau ne kaɗai na ji sanyi a cikin zuciya shiru ba gaskiya ba ne mama mama lafiya halima me ya faru mama karanta fis din nan ki gani a'a aikin san idan na ba abin nan karanto min ji menene kin san tis din da aka yi mini a'a wai adinan yana dauke da cutar kwayin kanjamau mai karya garkuwan jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kanjamau gashi tis din da aka yi min kenan ai a shi kenan ba aure Allah ya taimake ki baki shiga ba can shi kuma ya je ya karata da kanjamau dinsa sa. ni Allah na gode ma da wannan yarinya bata shiga ta je ta yayi boje raba ba a kiwa Allah godiya da Allah ya taƙaita wahala wai ni yarinya na lima za ta kalla ta ce wai sai mun je mun yi test sannan za a yi magana aure wani ai da a ciki wani irin abu ne wannan wato baya daki na abokina ba za a yi haka ba wato abin da za ku kula ne idan rai ya ɓaci ba a so hankali ya gushe menene ya kawo magana za ka fasa aurenta a'a ni ban ga laifin lima ba saboda abin da ta yi ta yi shi ne akan turbin daidai shi aure ai dole sai an haɗa da bincike to don ta binciko wani abu kaga ai ta yi daidai in ni ne zan yadda a yi gwajin nan Ka ɗauke ta kuje asibiti a gwada ka a gwada ta wannan zai ƙara tabbatar mata da cewa wane ne nan na riga na gane wannan maganar ba yadda a ciki inda akwai yadda zai kawo magana jiya ta kawai na haƙura ta je can ta yi aurenta a wani gurbi man je in yi aure look na please take positive and act positively na farko shine idan kuka je kuka yi test nan zai ƙara tabbatarwa da al'umma wanda suka saka mata ido cewar mijin da za ta aura ba mai laifi ba ne kuma ka ka ba mara ɗakunya kuma kai kanka a kan kanka za ka ƙara yadda da ita ita ma za ta ƙara yadda da kai sha za ta ƙara ƙaruwa wannan ni zan bar shi kawai a makirce makirce da ake so a halin tsakanin wanda masoya amma ya ka gani naji za a yi test amma fa akwai maganganu bayan an yi test na san jaridu za su fito ka amma ni dai a yi min wannan kawai shi kenan an gama wallahi na rantse maka da girman Allah sa aka yi mini aka ce wai kana ɗauke da cutar kanjamau ne hajiya ta ce ita san ba za ta yadda ba sai ta zo an yi gwaji wato ne shi gaya min da muke da ni ba ko ba wai ban ban ki gaya maka bane kawai na ga baka fahimce ni bane shi yasa ban ɗau namba wanda ya tuno. ai ko ka kira namban ba zai shiga ba tun sanda aka yi min tasiri na yi kokarin kiran namban ko na kira baya shiga karki da na san me zan yi san wata ba san wata ba congratulations yalla bai tabbas baka da cuta mai kare garkuwar jiki alhamdulillah likita ne kuma fa ke kuma fa you are hiv negative kaga yanzu mu je mu fara shirye-shiryen biki don yanzu biki ya rage sauran sati biyu kaga ko batun kunshi ma ban yi magana ba ke da wa ai ba bai da tsakanin da ke haba adina ya sa kai ka ce min haka don allah rufa min asiri lima an wuce gun don allah don annabi karɓa min asiri wato ta hanyar da kika bullo yanzu kenan wai ni saboda ba kya so in yi aure za ki je ki yarfa ki ce wai ina da kanjamau saboda kika cewa ba za a yi auren ba ko to kin yi kuskure kin faɗi aure ko kina so ko ba kya so sati mai zuwa war haka an daura aure ni fa ban gane me kake nufi ba ka shigo sai hayaniya kake kana surutu ai ba za ki taba ganewa ba saboda ba kya so a gane amma kuma an gano din da ke da ƙawarki maimuna kuka ɗauki tsohon layin ta kuka tura wa halima text akan ina da kanjamau saboda halima hankalin ta tashi ta fasa aure ko to ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gani ta kun manta cewa shi layi yana da rajista ne idan mata daina amfani da layin ai ta taɓa kira da layin kuma layin ma ita ma wasu taɓa kiranta da shi a halin da ake ciki yanzu kawaki tana can hannun hukuma wai kai kai dan Allah dan annabi Adnan kai wani irin mutum ne Hmm? kai wani irin mutum ne na sha faɗa maka ba cewa ni ba zan iya zama da kishi a cikin gidan nan ba amma ka gagara fahimta ta na ce ka sake ni ka ki ka sake ni ya kake so na maka ne to sai ayi yaki nan to ka sake ni ha ba ai biki sabo wallahi biki san sake ki ba zama a gidan nan ko kina so ko baki so kin zauna kuma sai na yi aure a cikin gidan nan wallahi baka isa ba na rantse da Allah baka isa ba Adnan in dai har kaga ka zauna da wani abu guda biyu a cikin gidan nan to wallahi silifas ɗinka ne amma ba dai mata ba sai dai ka zaɓa ko ni ko ita to shi idan na auro sai ki abin da zaki za ka yi ko Allah ya da sa'a ka yi <laughs> Aisha. Ina Halima ta ne? Tana ciki. To ki je ki ce mata ke maza ta fito mana ga mutane duka an haɗi yamma tana yi. Ɗazin dai na shiga ɗakin ta na tarar da ita suna jiran mai kunshi. To. Ita da kawayenta. To maza ki shiga ki gaya mata cewa an haɗu ga yamma tana yi. Ni ba na son gomi aiki a dinga nawa. Lima amarya. Allah ya yi lokaci ya yi. Ah. baby ba sanya ki kin je gidan adana ki zage dantse ki kwaci yancin ki a gurin matarsa sai mijinki ya da hannunki. ki. dai zuba ido ku kallo. Muna nan muna kallo Allah sa mu ga alkhairi. Kun yi waya da mutumin kuwa? Na kin ga yanzu nake cewa zan kira shi ina ma waya na nake. da liki hajjan da dala ma zaki shiga liki ba da naira ba saboda ga nan na tare da alhaji nuraini mai dala kwarai kuwa shi ma shi shirya ne ba ai duk abin da ya kamata a shirya an gama shiryawa kayan kiɗa waye ga shi sannan kuma ina wannan ni ah, dijan nan da ke shi ah, SRK dan kulullabi SRK ah, to shi na shi muka gaji eh, to ni dai waka da nake so a baje a wannan gurin ita ce kujerar zaman gida ne ko kujerar tsakar gida tsakar gida magaya za ka zauna ba <laughs> gane so nake in gaya za ku sai ka kai ita haka da ma eh. eh na gama shi na gama tufa gaba ɗaya bara su ta canza Allah ba kai bari yanzu shiga wanka ko kuma sai ku shirya ni sosai dan Allah ban da batun lokaci ah, ka da matsala kai ma fa ka bata a mu dai mu yawa kina mun bari gaskiya ka sa saboda ka san rana ce ta musamman ina farin ciki da biki dan Allah ya kake gina na sa riga a kafa ka je ka auro ta Allah baka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 bari mu ji abin da ya da shi sarama. Hmm, zauna amarya zauna daidai mu ji gare kina ƙaunar ki tausasa masa kin zama na soyayya ba shinge.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

an neme shi to sama ko kasa an rasa ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ina lillahi wa ina ilaihi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 wai wani aya tukuna idan magana yaya ne kakki sake kici zaki taba min yaya zan iya kyale ki akan komai amma banda magana yaya na kakki sake ki taba min yaya biki zo gidan nan da su ba lokacin da ake zo gidan nan ke kaɗai kika zo kwankwanki haka kuma zaki koma <laughs> ai dai da jini na a jikin su ban ga laifin ki ba wallahi mubina baki da mutunci wato sai da kika kai yaron nan bango ya sake ki ko to shikenan tun da zaman gidan kike so ga kinan gashi rayuwar gidan ai wata ba bace sai ki tai tun da kin kisha da masallaci ai ku kiyaye ta kasuwa saude Allah ubangiji ya baki hakuri zama da ita ni dai ba zan iya zama ga wannan bakin cikin ba sai an jima Kama yanzu kika fara mu mubina saboda kishin banza da na wofi kika baro 'ya'yanki da mijinki kika baro ɗakinki ko to idan baki je kin rike 'ya'yanki ba kya je ki rike nau'insu ke ba ilimin kirki ne da ke ba ki zauna mu zauna tare ke jigumni tagumi shikenan ba ni da abin yi ba ki da abin yi to tun da wuri sai ki san sana'ar da zaki kama ko awara ko ki yi dan malele ko wani abun da ya kama a waje na yara wallahi mu bi ne kin cuci kanki kin cuci rayuwarki wallahi Allah ya shirye ki ana kishi amma ba haka ba na hauka ba haka na hauka ba kuma ki kama hanya ki koma ɗakin mijinki kowace kishinta ya kasance ya za a yi tadda da ɗawa mijinta rai shine kishin da ake yi sakarai sha sha sha Daddy, why are you so... Oh my God, ku yi haƙuri kunji za ta dawo Dari yaushe za ka kai mu makanta? Zan kai kunji. Am, ku fita waje ku je ku yi wasa kunji? Ina zuwa. ya kamata ka gaya wa nan yaran gaskiya. Gaskiya kamar yau. Ake nufi da haka. Saboda su saba da haka. Ana cewa mahaifiyarsu za ta da kuma ɗalin ba dawowa za ta yi ba. Kin gani ba, yara ba san sai da lallashi ko? To amma dai na faɗa maka gwarar gaya musu gaskiya. Mansur, me ya kaka gidan mijina? Kina tunanin abin da na faɗa akan ki ciwar zan yi? Zan janye ne? Dan Allah karfa mun asiri. Ni fa mata aure ce fa yanzu fa. Ke kika san da haka. Dama na gaya miki cewa duk wanda kika aura daga ke hashi ba ku ba zaman lafiya. Mu faɗa miki haka ba? Dan Allah karfa mun asiri, dan Allah dan Annabi. Yi me? Karfa mun asiri, dan Allah dan Annabi. Allah karfa mun asiri. Halima, ya ya ke faɗo kamar an je foki. Momi Nasir yana kwar gidan Adnan. Yana kofar gidan Adina. Wallahi yana kwar gidan Adina. Ban san waye kai shi ba. Yanzu idan Adina ya sani Momi aure na ya mutu. Wai wannan wanda irin yaro ne ne eh? Ya an dage da abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa wani irin rayuwa ce wannan. Momi na rasa ya zan yi. Ba zai sani ba. Ba zai sani kwantar da hankali. Ki haƙuri, ki shiru. Shiga ɗaki gani nan zuwa. Mami a san abin da za a yi wallahi. yana kiran ki. Wai gona ya zo? Wallahi. Ka gan shi da mota? Kai ina wani tsohon mashin ne da shi wai ya ga zan shigo in yi alula. wadda Allah kira mu mu bina na ce to wurin kira mun kuma ya zo guna da babur to ni mu bina Allah kuma haka kai da ni Ka Allah na tuba Allah na tuba ka gafarta mu Allah ka yafe mu Halima, Una so in magana da ke. Lima, Lima, ba ki ne magana da ke so yi da ke. ai yanzu ba lokacin magana bane. ne, kamata ya gaje kai bacci. Kin gane yanzu nake so mu magana. Lima na san kina so na Lima kuma ina son ki, amma matsala ta ɗaya da ke ba ki girmama bukatuna me yasa? nake so ki fahimta shi ne a gabana kika buɗe bakin kike cewa bukatun yaran nan kin gaji da su kin ga kuma wannan ayya ta min da cewa ba kya kula da bukatun nasu haba Adnan yanzu duk abin da nake a cikin gidan da nake kula da yaran nan duk baka gani ba yaran nan kamar ni na tsuguna na haife su ko abin da nake musu ko mahaifiyarsu ba ta musu haka amma baka yi min adalci ban kana min irin haka ba to shikenan naji ki haƙuri mu bar wannan magana amma kuma akwai magana an min transfer zuwa abuja kuma ana buƙatar nan da jibi inji to alhamdulillah ka ce zuwa abuja ya kama miki na eh haka ne lokacin tafiya yayi amma kuma sai na je na ga al'amuran gurin suke sannan da sai dai fa ina jin tsoron in bar miki yaran na tare da ki gaskiya haba adnan kama ka san yaran nan ina son su ina kaunar yaran nan abubuwan da nake musu ya kamata ka duba ka gani ko mamansu da ta haife su ba ta musu abin da nake musu ya kamata ka gane duk abin da kake so zan ma yaran nan wallahi shikenan na ta mata da amma da Allah ki rige alƙawari abin da nake so da ke yanzu don Allah yaran nan ki tsaya ki kula da tarbiyyar sai dai kamar kin ga idan ba haka ba mahaifiyarsa in ta samu labarin cewa ba sa samun tarbiyya yadda ya kamata za ta izuwa ta ta gaya wa alkali a kwace su daga hannun a halin da suke ciki yanzu suna wani munzali ne wadda uwarsu ce ya kamata su zauna ta tarbiyyar su amma na zaɓi in karɓe su zauna a guri idan na san ba ta iya ɗaukar nauyin su da fatan kin fahimta yanzu duk abin da nake a cikin a nan baka gani ba yanda nake kula da yaran nan sai ka ce ni na tsugunna na haife su amma har in ka ce za ka yi ma haka wallahi baka yi min adalci ba ki haƙuri ai ba haka nake nufi ba kawai dai ina miki tuni ko kuwa a to kuma ya za a kai min haka yanda nake kula da yaran nan a gidan nan to Allah ya baki haƙuri sai kuma ya kamata ki murmushi ina tafi kuma kina ko kefa ai ba zaman 'ya'ya na zo ba bautar 'ya'ya na zo cikin gidan nan ba don haka ta zo ta ji da ƴaƴanta ba bautar ɗan da zan yi a cikin gidan nan Madina, a'a, ke, ba ta ji ne? Eh. Ina so in je gidan mai kayan miyan nan ne, don haka ki yi ƙoƙari ki dafa mana farar shinkafa da manja kafin dawo, kin ji ko? Assalamu alaikum. Na'am? Eh ni ce, ita ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, to, halin da yaranka suke ciki ka ce min wai makirci ne to inda makirci ne ka je ka tambayi ka je ka tambayi principalin makarantar mana ka gani ko san maka ƙarya ne ka je ka same shi ka tambaye shi <laughs> to shikenan wallahi sweetheart ƙarya take yi yau abin da na dafa ma yaran nan chips na soya musu da farfesu na zuba musu wallahi ƙarya take kawai dai tana son ta haɗa ni da kai ne ya kamata ka gane gaskiya ha ba sweetheart kai ma ka san ba zan taɓa yin haka ba kai ka sani ai ha ba dan Allah ka ji min munafukan mata tana son ta haɗa ni da mijina kaga ni ba bauta ƴaƴa na zoyi ba idan tana son ƴaƴan me yasa ta fita ta bar su saboda haka ni ba bauta na zoyi ba ta zo ta kula da ƴaƴanta wallahi Allah nurai wallahi ba shari na mata ba ka je makarantar da kanka ka gane wa idanka za ka tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne wallahi yaran nan suna cikin azaba wallahi Allah ka gaya masa na yi nadamin abin da na aikata masa ya yi haƙuri ya maida ni ɗakina. na mubina ki daina kuka ki yi haƙuri kin ji komai zai wuce kuma Allah yadda zan mishi magana kuma na tabbatar idan na yi mishi magana zai yi na'am da batun da na kawo mishi tunda shi ma yana cikin damuwa maganar yaran nan nasa yana suna ɗaga mishi hankali ba ƙarami ba dan Allah ka taimaka dan Allah dan annabi wallahi na gaji na gaji da wannan tsawaicin kin ga mubina ya isa kake tara mun jama'a nan wurin irin wannan zai samu gaba ɗaya hankalin kowa ya dawo kanmu da Allah tashi da Allah to zan yi mishi magana na miki to kuma a yanzu ma in Allah da zan kira shi a waya mai magana kafin ma mu haɗu shi kenan idan ya dawo daga ofis to bayan wannan kuma ki je dai gida duk koma menene in Allah ya da zaki ji yaran fa a'a wannan babu da wannan ki kudin ki hau taxi ki je gida ba babu zan nemi ki a waya yawwa adnan kaga za mu rabu ba mu wata magana ba magana ce akan mubina to wace magana za a kan mubina kai dai kaga irin cin mutunci da wulakancin da ta rika a gidan nan aini abin da ya fi kawai a kyale ta ta je can in ta gama ta auri wani in ta auri wani sai ta gane bambancin tsakuwa da aya kar mu haka adnan wato mubina ta yi nadama yanzu babu abin da na biyu ne take so a yanzu sai ta dawo gidanka kuma idan ta dawo ta tabbatar maka da cewa ta canja ba kamar yadda ka santa ba kai yanzu ta yi nadama ta gaya ma ni shine bata gaya ba to ka ɗauki wayarta ne ko da ka ɗauki wayarta ba kwa ƙarewa sai da faɗa to ta ina za ta samu damar da za ka yi mata bayani ko kuma ta yi maka bayanin akan abubuwan da suke faruwa haka ne ka san wallahi ina matuƙa ƙaunar mai gida amma wannan halaye da ɗabi'u da ta riƙa yi kafin tafi gidan nan su ne abin da suka dame ni sannan kuma idan ka tsaya ka duba za ka cewa mutum zai ƙyale matarsa ta farko ne ita ce fa first love ta ta sannan ita ce uwar ƴaƴana haka ne haka ne ba damuwa zan yi nazari a kai je kawai lafiya ƙalau wallahi kin san me ya faru yanzu aka yi min waya aka ce nasir ya sha kwaya sai na masa aka ya sai ya san nan Ki ke ba ma wannan ba kin san Adnan ya dawo da matarsa wallahi tallahi hmm. to ya ba wani abu kowace da halinta za ta zauna ne bai dame ko ba gaskiya ba kowa ya iya allansa sai ya wanki. <laughs> to shi ke na kawata sai an jima abin da nake so da ku shine na farko haɗa kanku na biyu ku zama mata na gari idan kuka yi haka ina ganin za mu kasance mun samu zaman lafiya a tsakanin kun ji ko farin ciki na da kuma idaniyata a matsayinki na babba mubina ina so ki zama mai haƙuri da kuma kawaici ki riƙe girmanki ke kuma halima a matsayinki na ƙarama ki mata biyayya kin ji to ban sani ba ko dai kuna da abin da ku ce to ai duk abin da za mu faɗa ka riga ka gama faɗan shi sai dai kawai mu ce Allah ya haɗa kanmu ya ba mu zaman lafiya Allah kuma ya baka ikon riƙe mu ya haɗa mu aljanna amin ke ba amarya to ai antina ta riga ta gama magana abinda zan ce sai dai Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya baka ikon riƙe mu amin